sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma ghafir lana warhamna warba anna wa taqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina minan nari wa aslih lana sha'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wa ba'du ayuha al-ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ranar biyu a watan tara ramadana hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha tara a watan biyu februari shekara ta 2026 allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardasta ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayy ka'ab da ke unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari a karamar hukumar gumel jihar jigawa tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan daga wannan masallaci a jiya ne muka bude tafsirin da sura ta hudu suratun nisa'i inda muka yi darasi na farko a darasinmu na jiya mun fara shi ne da kira da allah Ta baraka wata ya a farkon surar ya ayyuhan nasu kiran kuma na gama gari in dai mutum ne to kiran ya shafe shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da kuma ƙarshen wasiyarsa ƙarshen abin nema ƙarshen tsira duniya da lahira shine tsoronsa yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum a inda muka ji ita kalmar taqwa dama ana jingina ta ne da tsayan abubuwa uku ko dai Allah ya jingina tsoron gare shi ittaqu rabbakum ko ya jingina tsoron ga ranar tashin alkiyama wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko ya jingina tsoron da wuta wattaqun naral lati waquduha an-nas wal ijara to yace ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wannan wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya daga gare shi da ya halatta masa matarsa hawa'u daga gare su ne basta min huma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa sai sake rufe ayar da abin da ya bude ta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada junan ku da shi ku ji tsoron dangantaka da take tsakanin ku to daga nan ne aya ta biyu kuma sai ta ci gaba da bayanin abin da ke haifar da tsoron Allah din shine wa atul yatama amwalahu ku ba wa marayu dukiyoyinsu da aka sanya a hannunku bayan wato majibintansu sun bar duniya wala ta tabaddalu khabisa bit kada ku cuɗanya mummuna da kyakkyawa wala ta akulu amwalahum ila amwalikum kada ku cinye dukiyoyinsu ta hanyar kun hada su da naku innahu kana huban kabira dan hakan zunubi ne wato mai girman gaske inda muka ji cewa Allah tabaraka wa ta'ala yantaqimu li ibadihi ma la yantaqimu li nafsi Allah yakan dauki fansa idan an taba masa bawansa irin fansar da shi sai ya barka in shi ka taba amma ba ya barka bane ta lalace ne kamar take in ji bahaushe inna rabbaka labil mirsad ila an katamna bi qawlihi har inda muka rufe darasinmu da ya gabata da fadin sa wa atun nisa asadaq ila ku ba mu mata sadaqoqin su wanda yake shari'a ce ta shar'anta a basu in bayan an yanke sadaki daga baya ibna lakum an shay'in minhu nafsan su matan suka ga hankalinsu ya kwanta sadakin da ka bata bayan an da ta ce gashi ma na baka ko a dama baka biya ba ta ce na yafe maka ko na yafe rabi ka biya rabi to fa kuluhu hani an mari'a to ku ci wannan sadakin wato da kwanciyar hankali wa amma ya ati to amma dangane da abin da zai zo ya kulul aljazairi a shek abubakar aljazairi yake cewa ma zalar siyaqul karimi siyakin waɗannan ayoyi da bai gushe ba fi irshadillahi ta'ala ibadahu dangane da nusantarwar da Allah ta'ala yake mabayinsa almu'minina mu'minai ila ma fihi khairu zuwa ga abin da yake shine alkhairuhum alkhairin wa salahuhum da kyautatuwar rayuwarsu fi duniya a nan duniya wa najatuhum da kuma cin nasarar su tsiransu wa falahihim fil akhirah da rabautarsu a ranar lahira qala ta'ala sai Allah yake faɗi a daidai kan aya ta biyar aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وقت فاكسوهم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا to ayat da muka ta gabata kawai ta aka yi ku basu kada ku cuɗanya mai kyau da mara kyau kada ku cinye musu dukiya amma a nan sai ake umarnin yadda za a bayar ɗin in lokacin bayarwar ya yi tafsili kenan wala tu'tu sufaha sufaha jam'i ne na sufi kafi shi ne wawa wanda yake ba shi da cikakkiyar nutsuwa ba shi da cikakken hankali to irin wanda suka zama haka suke kuma magabatansu sun bar duniya dukiyoyinsu na gado suna hannun wanda aka bashi aka ce ya rike musu to ko waɗanda aka ba mu irin wannan dukiyoyi wannan kiran naku ne wannan umarnin naku ne Allah ce kada ku ba ma wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama wanda wannan dukiya dama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dukiya ta zama ita ce kyautatuwar rayuwa rayuwa ba ta mekewa a sami yadda ake so ko wasu bukatun su biya sai da dukiya shi yasa ɗaya daga cikin magabata manyan sahabbai wanda matsayinsa a wajen annabi kamar bodyguard ne kai su dan sa'ad dan ubada to kai su dan sa'ad shi in ya daga hannu ma addu'arsa kullum abin da yake cewa Allahumma rzuqni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yasihu al-fi'al illa bil mali sai Allahumma ya Allah Allah ka azurta ni da dukiya a sai wafi alan karaman da aiki na karamci ma'ana dukiyar da za ta yi rana dukiyar da za ta kai ka aljanna irin dukiyar sahabbai da ta sa wanda ba su da ita a cikin sahabban suka kawo ƙara ko kuka wajen ma annabi sallallahu alaihi wasallama game da masu ita eh akuna sana da hadisin da suka zo suka ce ya rasulullahi ƙara muka kawo Allah ya ce me ya faru suka ce zahaba ahlul jusuri bil ujuri masu hannu da shuni sun tafi da lada manzala ce ya aka yi suka ce yi sallu na kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah lokaci biyar to kowa ma dama lokaci biyar din aka wajabta masa kamar yadda hadisin mu'azu da annabi ya tura shi yaman ya ce fa inuhum adawuka lizalika fa alamahum anna allah raba alaihim kamsa salawat fi kulli yawmin wa laylatin ka sanar da su allah ya wajabta musu salloli guda biyar a kowane dare da yini sai aka ce suna sallah kamar yadda muke kowa biyar yake waye su muna kama na su azumi na wajibi ko kuma na rukunin musulunci dan muka ce na wajibi akwai azumin da ba na ramadan ba kuma wajibi ne azumin da yake zama wajibi akan dan adam ɗayan uku ko azumin kafara ko azumin bakance ko azumin zamani shi zamani ne ke wajabta maka shine wanda ya wajabta mana yanzu ramadan to waye su muna kama na su suna azumi kamar yadda muke azumi na wata guda to inda muke da matsala da su masu hannu da shuni dinnan nan wa ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da ranar dukiyarsu mana in sun sun sha suna abin da zasu suna da abin da za su yi ma wani suna da abin da za su taimaki addinin Allah ma da shi ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim dan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bihi idan ma ku Allah bai sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba kaga sai ka yi tirka da a kana da wata dama ne sai annabi ya ce ku tafi kullu kabiratin sadaka kullu tasbihatin sadaka kullu tahlilatin sadaka Bilma bil ma'ruf sadaka wan nahyu anil munkari sadaka wafi buɗi a ahadikum sadaka kai ɗayan kuma ya sari da iyalansa za a rubuta masa lada sadaka anan ne suka ga ladan kuma ya faɗo su suka zo neman sa amma kuma suka ga ya arha da yawa ɗan adam kenan suka ce ya rasulallah a ya'ati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajara yanzu ɗayan mu ya biya bukatarsa kuma ya zama yana da lada kirito wajen malamin duniya ne sallallahu alaihi wa sallam sai ce da su a ra'aitu to me kuke gani ba a hafil haram da da ya tashi biyan sa maimakon aure zina yayi za a rubuta masa alhaki a alhaki ke alhaki ke sun san wannan sannan da ce to kazalika haka idan ya nema da halal za a bashi lada sai suka tafi suna ganin ashe rashin sani ne ka za ta kwana akan dami ashe ga hanyar da za a kawo masu kuɗi tasrihi da takabiri da tahamidi suka tafi ana tasrihi ana takabiri ka sari da iyalai riba biyu ta sauri sai labari ya bulla cikin masu kuɗi yi an samu wani samfurin ibada shine tasrihi da takabiri da tahamidi to kuma suna da harshe suna da labba suna da gantsa na sha faɗa in batun aure ne kuma inda kyar kai ɗaya kai shi sai ya hudu to yaya kaga matsala ta sake jika kenan wala ka sai masu kuɗi kuma suka zara suka yafa subhanallahi walhamdulillah shi wannan kwamiti ya sake juyowa ya dawo suka ce ya rasulullahi baya ta haihu me ya faru sun gane sai da ke zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan dukiya da take hannunsu kuke ga suna ayyukan alkhairi falalar Allah ce yana ba wanda ya zaba cikin bayansa kullun nakan ce ka lura da jumlolin guda biyu fadlullahi kuma yautihi man yasha'u falalar Allah ya zabi ya baka kuma kai zabar ka ya baka to da Allah kana irin abin da Allah yake so irin abin da har sahabbai suka ga ɗan uwansu sun tafi da aljanna saboda fiqihun mai kyau ne sun san duk wanda ya fi ka aiki to ko aljanna matsayin ku ba ɗaya bane domin hadisin ubarak dan samit ya ce bayan imani kowa zai shiga aljanna alama kana min al'amali a bisa gwargwadon aikin yasa aljanna ta zama hawa hawa ce la hasamaniyata abwab yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka yi aiki don neman aljanna ya aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je maɓuɓɓugar ka je gindin maganin alkairan da yake zuwa sauran aljannatai daga firdausi yake tasowa in ka je firdausi kana kusa da annabin rahama don ya ce daga firdausi sai wasila an tambaye shi an ce menene wasila ya ce manzilatin fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa ya ce wasila wani matsayi ne a aljanna baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa ɗaya tak cikin bayan Allah sai annabi sallallahu ya ce wa arju fata nake sa rai nake buri nake an akuna ana huwa in zamani ne wannan bawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wata ka'ida ce da ake ce maka wanda ya san Allah baya wasa da Allah matsayi ne guda ɗaya a wajen Allah annabin Allah yake ba da labari amma bai bugin izi ya ce ni ne mai wannan matsayin ba sai ce wa arju an akuna ana huwa kaga annabi fa kenan amma kai ku ana akwai wani dan gidan shehi shi ba ma shine shehin ba dan gidan shehi ne amma sai ya baka a ba ma dan gidan shehi dalibin shehin ne to amma su duk Allah mun ce musu marigayi ma ya ce dangin uwa saba'in dangin wa inda ka taɓa tijjaniya Allah kiyaye wanda ya san Allah baya wasa da Allah to da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fata nake an akuna ana huwa in zama ne wannan bawa to duk wani abu ne yake so mu gane duk wanda ya fika aiki to ya fika matsayi a wajen Allah ya fika matsayi a aljanna dan aljanna ta illal ladina amanu ce wa amilus salihat wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aiki na kwarai kuma na wani yafi na wani ka gani da shi yasa shi a kaisu dan sa'ad kun in ya daga hannu sai ce Allahumma rizquni malan wa fi'alan karaman fa innahu la yastahu al-fi'alu illa bil mali sai ce ya Allah ka azurta ni da dukiya da aiki na karamci domin yadda al'amarin yake ayyuka ba sa yiwuwa sai da dukiya to Allah ya sanya dukiya ta zama qiyama da ita rayuwa take tsayuwa an ce mata almalu suka ce likasrati mailin nufusi ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya inda yace ba zai je ba azumi na bashi wahala inda zai ji labarin kuɗi sai ka tsince shi a can kuma azumin ya daina wahala yanzu tun da kuɗi ka gani na sha ba da misali inda za ka same shi a kwanciyar ce bayan da lafiya kwana biyu bai fita ba sai ta mutumin ya zo garin wani rabin ya shigo kuma a cikin kuɗi yake kyauta yake yi ka kamar kai dama da ke mutumin ka da in kaje yan dubu ɗarin nan ba za ka rasa ba ni ma zuwa zan gida an ajiye ka nan in dawo kai kada ka ba labarin in ba sa ba sai dai ka same shi a ta amma da ku kwana biyu bai fita ba ciwon kai yake to ita dukiya an kira ta almalu li kasrati mailin nufusi ilaiha saboda yawan karkatar zukata zuwa ga dukiya shine mai hikima yake cewa ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu yace naga mutane sun karkata zuwa ga mai dukiya wa man la hu malun fa anhu an nasa qad malu wanda ba shi da dukiya sun karkace sun bai shi ra'aytu an-nas qad zahabu naga mutane sun tafi ila man inda hu zahab zuwa ga wanda yake da dala wa man la hu zahab wanda ba dala a hannunsa fa anhu an nasa qad zahabu mutane sun tafi sun bai shi yace ra'aytu an nasa man faddu naga mutane sun kwarara ila man hu fibba wa man la hu fibba fa anhu an nasa man faddu to ita dukiya an kira ta dukiya ne da kasarati mai nan nufusu ilaiha saboda yawan karkatar zukata gare ta sannan kyanta ta zama a hannun mai ita in ya samu kada ta zama a zuciyar mai ita idan dukiya ta zama a hannun mai ita zai amfana zai amfana idan dukiya ta zama a zuciyar mai ita bai ci ba bai bari an ci ba sai dai magada shi kuma in yaje sai Allah ya tambaye shi don bai ba shi don ya aje ba ta yi a yi abin da yake so da ita ni'ima ce to ita kuma ni'ima sai ya yi tambaya a kanta saboda haka allah ya sanya dukiya ta zama ƙiyaman ita ce tsayuwar rayuwa to kada ku bawa wawaye wanda su ban san me fa'idar dukiyar ba saboda wauta kuma ku danka musu annasi yake faɗa cikin madarikin tanzili wa haqa'iqit ta'awili yake cewa al-mubazzirina wawaye masu almubazzaranci da amwalahum dukiyarsu allazina yunfiquna ha fi ma la yanbaghi wadanda suke ciyar da dukiyar cikin abin da bai dace ba wala qudrata lahum ala islahiha ba su da ikon kyautata dukiya in kun meka musu wa tasmiriha ba su da ikon su ciyar da ita gaba su juya dala ta koma dala biyu wa tasarrufu fiha ba su da ikon yin tasarrufi a cikin dukiya wal kitabu wannan wala tu'tu sufaha da Allah ya ce wannan umarnin wannan maganar lil awliya ana yi ne ga waliyan ƴaƴan da aka zubunta musu dukiyarsu ta gado al alzairi da yake cewa haza kitabul li majmu'il umma wannan kira ne ga dukkanin al'umma wa nahyun fihi shamilun hani a wannan kiran ya game li kulli malik ga kowace irin dukiya ya uba da za a bayar da ita li ayi safihin ga kowane duk wanda aka san wawa ne kar harkar dukiya ta hada ku da shi ka dau dukiya ka danka masa a'a shi yasa shi ai wanda yake wawa ne to wani ne yake tsayawa ya tasarrufi a dukiyarsa in zai sayar wani ne yake tsayawa da sunan tsayawa da sunansa an yarda ya sayar in zai saya wani ne yake tsayawa waliyinsa an yarda ya saya amma in ba haka ba ba a rufin dukiya da wanda yake safihi ne wawa ne kowace iri ma ba sai ta gado ba Allahu ta'ala ya amuru nasa Allah ta'ala yana umartar mutane da ya tsa'i kulli yatimin da ba mu kowane maraya malahu dukiyarsa iza balaga idan ya kai haddin balaga wa kullum ra'atin ga kowace mace sadaka ha a bata sadakinta ita kuma dama ana magana ne a surar akan haƙoƙin masu rauni su ne ƙananan yara da mataye da wawaye ila iza kana ahaduhuma fatihan han layi at-tasarruf in ka ga mutum ya kai sunan rushd shekarun shirya kuma ba a bashi dukiyarsa ba to ya zama safihan ne layi yuhsinu tasarruf ba zai iya yin tasarrufi mai kyau ba fi malihi a cikin dukiyarsa fa'alal alal akan waɗannan matsaloli guda biyu anil mali akwai masa'uliyina wanda suke wato rike dukiyar an layi uɗauhu kada su bashi minhu a cikin dukiyar li Allah yubazzirahu domin kada ya je almubazziranci da wato dukiyar idan an bashi wa an ya zuhu su kiyaye dukiyar lahu gare shi hatta yar shida sai ya samu shirya wa qad ja'ala Allahu al-amwala lin-nasi biha ma'ayish ma'ashatahu Allah subhanahu ta'ala ya sanya dukiya ga mutane domin da dukiya ne rayuwar mutane take tsayuwa wa tijaratuhum da kasuwancin su Allah ya ce warzuquhum fiha ka ci ku ciyar da su su marayun da aka sa a karkashin ku suna da dukiya to kudin sa kudin sa in kai ba ka da halin da zaka yi in ka kana da hali to ai kai haske bisa haske ga kulawa da dukiyarsa ga kulawa da shi amma idan ba ka da hali to ku ciyar da su a cikin dukiyarsu waksuhum ku tufatar da su a dukiyarsu sannan wa qululahum qawlan ma'rufa in ya zo da wata wato katobara yakin jimo kawai komai ya ya sai sai an saya masa to irin wannan wa qululahum qawlan ma'rufa sai ku rarrashe su sai ku gaya musu magana da dada wanda za ku kwanta musu da hankali dukiyar nan taka sai amma ba a wa dukiya haka jawabi dai mai mai nutsarwa shine abin da wato za a musu shine kaulan ma'arufa wa yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake cewa wa min ha huna to daga nan ne yi hajar za a fuskanci da hukuncin tsaro alal tuhafa game da wanda suke wato wawaye ne shi dukiyarsa tsare ta ake duk girmansa duk shekarunsa wahum aka samu to su kuma wawaye sun kasu kashi da yawa fataratan ya hajaru lisigar lisigari ana iya tsare dukiyarsa shi ba dan ba da hankali ba ne a dan yarinta ne yawa ita kuma yarinta ƙuruci dangin hauka ko yawa to sai a tsare shi saboda ƙuruciya sai a tsare dukiyarsa to wani lokacin wannan dalilin yake sawa Fa'inna sagira masalubul ibara ba zai iya gane abubuwa yadda ya kamata ba wa taratan yakunu hajaru lil junun wani kuma dan kawai tabin hankali ne shi kai tsaye ba da hankali ne dukiyarsa daga har ya mutu in ba Allah ya kawo wani yayewa ba to sai dai ta kullum masa da ita wa taratan li su'i tasarrufi li na kasil akali a din wani lokacin jan mummunan tasarrufi in ka bar wa yaro dukiyar tasarrufin da zai saboda ko dai rashin hankalin ko kuma rashin addini ila wannan abubuwan su ne rabe-raben dalilan da suke sa in dukiyar maraya ta zo hannunka ko wanda baya ce da baya da wanda zai tsaya masa kuma baya da hankali ka zo hannunka to kai kiyaye masa da dukiyarsa ya zo a cikin baharin ulum a samar kandi yake cewa waruya an umar an rawaito daga umar radiyallahu anhu annahu qala sai na umar yana cewa mallam ya tafaqaha duk wanda ba shi da fiqh ba da fahimta fala ya tajirto ba zai mana kasuwanci ba fi suqina ba zai kasuwanci a kasuwar mu ba shi sai na umar shiga kasuwa yake a je shagon ka kai ka san halal ka san haram a kasuwanci ka san ruba ka san riba a kasuwanci ka san haƙƙin ka da mai sayarwa ka san haƙƙin mai saye akan ka a kasuwanci in ka mai da jawabi sai a ce to ayi kasuwa lafiya in ku tambaya zero sai ce a rufe shagon ka kasuwa a ka koma makaranta wala ta fa'ala fi'ilan, hatta ta alama hukumar lahi fi karkai da aikata aiki sai ka san hukuncin Allah a cikin sa saboda haka shi sai na Umar yakan yi wannan fazalika qauluhu ta'ala to wannan shine fadin Allah ta'ala wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum kada ku bama wawaye dukiyar da aka danka muku a hannunku ya ani al-juhala bil ahkami yace wanda suka jahilci hukunce-hukuncen shari'a wal ayatu sadisa amma idan muka bar wannan aya ta biyar aya ta shida kama ya kula abu sa'ud fi irshadi aqal salim abu sa'ud yake faɗa cikin tafsirin sa shuru'un ita ayar wannan da zamu tashi kanta ita kuma wani farawa za a yi fita ayini waqati ta salim a ayyana maka to da aka ce karku ba su sai sun samu shari'a to in sun samu shari'a din za a ayyana maka waqatu tasnimi amwalil yatama lokacin da ake ba da dukiyoyin marayu ilaihim gare su wa bayani shartihi da bayanin sharadin bayarwar ba'ad al-amri bi ita'iha bayan ko a baya an ce a ba su dukiyoyin su alal itlaqi ba tare da an kafa wani kaidi ba wa nahi anhu inda kauni ashabiha sufaha da kuma za ka ji hane lokacin da su wato wanda suke da dukiyar ba su da wato nutsuwa faƙala ta'ala sai Allah yake faɗi a ramma وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا نعم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم نعم وكفى بالله حسيبا لسما سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى كجرب مرايو حتى إذا بلغوا النكاح har sai idan kuka ga wato sun kai haddin balaga girma ya zo musu a sa'ala ya ce hu balagu mablagar rijal sun kai matsayin mutane bi hulmin ta hanyar mafalki a aibin ko ummata ce ta hanyar al'ada aw gairin zalika ko ta wata makamanciyar hanya da ake ganewa na ya cika ne hankali wa ma'anahu jurribu aqulahum ku jarraba su ta hanyar hankalinsu wa qara'ihum da yadda suke kallon al'amura suke fuskantar al'amura wa tasarrufihim da yadda suke tasarifi akan al'amura fa in anastum minhum rushdan in a jarabawa da kai musu kun sansani kun fahimci lalle an samu shari'a to fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyinsu idan ya tashi a gidan yan kasuwa ne mahaifinsu dan kasuwa ne ya rasu aka kawo dukiya mai yawa aka danka maka kake juya masa to lokacin da ya kai wannan matsayin sai ka dan ware wani adadi sai ka ce gashi ya fara juyawa a gani to anan ne za a gane zai iya juyawar ko kuwa har yanzu da sauran rina a kaba in an ba shi kawai ya tafi ya dala kasuwa amma ya ki zuwa gida ya tafi ya dawo abokansa an tafi holewa a ya dawo daga kasuwa ya sai wancan ya sai wancan ba ma riba ba ya shiga jarin to kaga wannan sai a ce a a wani lokaci bai yi ba har yanzu hankalinsa bai cika ba in kuma ya zama a guri ne gida ne wanda ake da ma'aikata ko gida ne na sarauta su to yanzu ka ga yadda muke ta fama da ma'aikata a gidan nan to da yanzu kai zaka ce kula da ma'aikata kaza kudin za kai zaka ke bayarwa kudin za kai zaka ke bayarwa na ga yana sarrufin ba a kawo kuka wani lebura bai sati guda sati biyu an ki a biya shi kudin ciyawa ya cinye kudin ka a to ayyana kaga har yanzu sauraro na aka ba to shine wabtalu dai a jarraba su ya danganta da halin da suka tashi a cikinsa halin sana'a ne na kasuwanci halin mulki ne halin mai ne da yadda ake tasarrufi a wannan halin sun fahimta za su yadda ya kamata ko kuwa don haka in anastum minhum rushda idan kun sansani kun fahimci shiriya a tare da su fadfa'u ilaihim amwala shikenan ku ba su su shikenan kai ma ka fita wa tasmiyatuhum yatama an kira su ma tare da cewa kuma in sun samu rushida alkur'ani bai ambaci balaga ba amma shari'a ya ambata amma sau da yawa ai shari'a ga wanda yake baligi take zuwa sai eh, ana samun wanda yake gashi dan kankane ne amma yana da shari'a yana da basira da sauransu amma bil galib kawai wanda ya balaga shi aka fi sa masa tsammanin wato shari'a da cikakken hankali to haka to an kira su ma bayan kuma sun riga sun masu cikakken hankali fil mawdu'aini a wuraren nan guda biyu ma hiya bi itibari yattumihim allazi kanu muttasifina bihi qabla al-bulugh to an ce musu marayu lura da maraicin su wanda suka siffanta da shi kafin yanzu su balaga sai sun balaga amma kuma aka ce a ba su abawa ya tama bai ba ce ba ku ba waɗanda suka wato balaga cikin su sai aka ce ya tama aka sa kiransu da marayu kuma ko ajiye mun yi ta'arifin maraya ai shine wanda mahaifinsa ya rasu shi kuma walam yablig sinnul bulugh bai kai shekarun balaga da ya tsaya da kafafunsa ba to su kuma yanzu innan sun kai kuma an sake kiran su da maraya an cewa atul tama amwalahu to raka lura da halin na farko ne la yutuma ba'dal bulugi mala ce ta da ai babu maraici bayan an balaga misali wanda mahaifinsa ya rasu yana katansa ba ba malaya ba wannan sai ba haushe ma maka karatun da wasali za ku iya tuno karatun da ba haushe wanga kama hanya babu malaya sai rago yawa tun ya riga ya balaga ai yanzu ba malaya ne babu malaya kuma sai rago an kuma karatun ba haushe to amma an ce musu marayu su lura da maraicin su na farko qabala bulugi ijma'an wani naziruhu irin wannan maganar alkurani qauluhu ta'ala wa ulqiya saharatu sajidina yan sihiri na annabi Musa alaihi salam wanda suka zo za su kalubalance shi mutanen fir'auna kenan kaga sun zo suna matsayin yan sihiri amma da suka ga abinda annabi Musa ya yi zo da shi sandarsa ba sihiri ne, mu'ujiza ce Allah ne ce ce na Musa kasa ayatu wato shi aya ce ce daga Allah su sun san me sihiri ana yin wannan sai suka zubar da makamansu sai suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi harun rabbi musa wa haruna ko ka gani da amma da qur'ani zai baka labari sai ce ulqiya saharat aka ce kuma yan sihiri sai suka jefar da abin nan sai riga sun yi imani a ce musu yan sihiri ba lura kawai da abin halinsu na farko ne yasa kamar yanzu nan su ma sun riga sun balaga kuma an ce wa atul yatama su ma sun riga sun musulunta an ce ulqiyas saharatu sajidin da fata an gane wato masalin suratul arafi ayat 120 ya'ani allazina kanu sahara wanda kasance yan sihiri ne izla sihira ma'a sujudu lillah amma wanda ya sujada ga Allah ai la sihira kuma nan sihiri ya wuce Allah ce wala ta'kuluha kada ku ci dukiyar marayu israfan ta hanyar israfi wuce gona da iri matawallan sha'arawi yace wal israfu huwa ziyadatu fil hadd shine ana buƙatar abin naira 200 sai ka sauri 250 to wannan ƙarin na naira hamsin ɗin ai wuce gona da iri wanda wanda ba shi da na ɗari biyu na ɗari biyu yake bukata amma sai maleji da na ɗari sai kuma ka samu abin da za yi sai daidai kuma sai kai ƙari to wannan shi ake cewa israfi wato wuce gona da iri li'annahu laysa maluhu to kada mutum yayi dan ba dukiyarsa bace innahu malul yatim dan dukiyar maraya ya zama mugunta kenan kuma la tahasadu wa la tanajashu wa la dabaru. kada ku yi hassada kada ku juna juyanku baya kada ku yi kyashi wabidaran an yakbaru da kuma gaggawar zama bakin ciki ne dukiyar ta lalace ko a cinye ta kafin marayu su girma su taso su karba haka ake wani wani uba ne wani kanan uba ne sai ga kuma shikenan shi baya so su zo su samu a wani lokacin ma abin mafi muni ga masu dukiyar amma 'ya'yansa suke jin daɗin dukiyar kaga wannan gamuwa da Allah ba za ta yi kyau ba Allah ya datar da mu wani zalika ya ƙulul haƙƙu subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah mai girma da ɗauka yake cewa anil waliyi dangane da abin da ya shafi waliyi wa man kana ganiyan kai da aka baka dukiyar maraya ko da aka kike rike da dukiyar marayu wa man kana ganiyan wanda yake da mawadaci ne a cikin ku falyasta'afif cewa ma a bashi ladan aiki ko yake daukan wani abu a dukiyar fal yasta afif ya kame kawai tunda Allah ya wadata shi kullun da ka zama mai bayarwa da ka zama wanda ake bama wanne yafi ka zama mai bayarwa hadisi ya ce yadul ulya khairu min yadis sufla hannun da take sama take mekawa ta fi alkhairi ga wadda take karba ka gani to ka zama mai bayarwa ya fi maka alkhairi amma wa man kana fakiran wanda ya zama shi fakiri ne talaka ne ba shi da shi to shi zai ci a dukiyar marayu ladan aikinsa fal ya akul amma bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani da kyautatawa sannan hali na uku shine fa iza da fa'atun ilaihim amwalau idan kuma kuka zo lokaci yayi waccan balagar waccan shari'ar ta samu ga wanda kake rike sa maraya fa ashhidu alaihim to ku kafa shaida karka je da kai sai shi kai wannan sune takaddu wannan shine dukiyar ga lissafin ka gane an baka a ina wani ayi daga ji an lullube wani abu a sai ka kafa shaida lokacin da aka baka a rubuce aka baka aka shaida aka ce kai zaka rike to lokacin da zaka bayar kai ma a rubuce zaka bayar kuma a shaida ka bayar shine fa shido ku kafa shaida in za ku ba su su alaihi likai in waqa'a iktilafun sai da idan da wani sabani zai taso amkanal waliyu an yuqimal bayyana. to sai ya zama shi wanda ya tsinci lamarin maraya in an zo da wata matsala daga baya yana da damar ya kuya kafa dalili ya kimal bayyana ala raddil mali ilaihi a bisa cewa ya bashi dukiyar ga lokacin da ya bayar ga rubutun da aka yi ga waɗanda suka shaida ya mai masa dukiyar yace wal ishhad su kuma shaidu ko kafa shaida wajibin inda shafi'iyya wajibi ne a wajen imamu shafi'i wa malikiya da malikiya wa mandubin inda hanafiya mustahabbi ne a wajen abu hanifa to kai a yammacin duniya kake yammacin duniya mazabar malikiya a najeriya kake a najeriya ko a kotu malikiya ce ka san me yasa kai da ka fara don me za ce malikiya unity haɗin kai aka zaɓan ma al'umma mazhaba guda daya a aurenka in ya rike sai an je ita za a yi maka hukunci da shi matsalar saki ita za a yi hukunci da shi matsalar dukiya ita za a yi hukunci da shi sun yi rigima don kar ya zama wa hukuncin da aka ma wancan daban da hukuncin da aka ma wancan kuma da irin matsala guda sai a samu matsala to shi yasa sai tuntuni magabata suka tsaya aka tabbatar wa hukuma kawai malikiya za a yi amfani da ita a kotuna yauwa don kar a samu wannan wato haɗin kai a rashin haɗin kai kar a samu matsala in kowa zai zo da nasa ya ce yi imamul bukari a hadisi ga yadda ya fahimta ai wani ga yadda ya fahimta ni da shi za a yi hukunci to kotun ba ta da amfani kenan sai zama kowa shi yake zuwa da abin da za a yi masa hukunci to amma dan kar a samu wannan fauba din sai aka tabbatar da kawai za a yi ke hukunci ne da wato malikiya yin wani abu ko kuma in maslaha ta taso wannan kuma a hannun alkali take ba a hannunka ba yawwa saboda wa kafa billahi hasiba to kai in ka kafa shaida ka bayar to kuma abin da ya biyo baya sai ka bar ma Allah kafa billahi hasiba Allah madaukakin sarki ya kai ya isa wanda zai hisabin duk abin da ya gudana muhasaban wa mujaziyan kuma Allah tabaraka ta'ala ya zama mai hisabi ne kuma mai sakamako lil muhsini ga wanda ya kyautata a cikin rukun da yawa dukiyar maraya wal musii da kuma wanda ya munana wa an asabi'a amma game da aya ta bakwai ya ƙuli sa'idi abdurrahman sa'idi yake tsakanin Arabu larabawa sun kasance fil jahiliyati a jahiliya min jabarutihim yana daga cin kekashewar zuciyarsu wa kasuwatihim la yarsunal bu'afa ba sa bama raunana wato gado kuma wannan ayat dama tana magana akan haƙoƙin raunana mun ce raunana su ne mata da ne ƙananan yara sai kuma suwaye na uku su faha wanda ba sa iya tasarrufi da kansu wawa yake to wayannan su ne raunana to jahiliya su sun kasance ba sa ba wa mata gado ba sa ba ma yara gado suna cewa inna la nuqiya sahama liman la yarkabul farka suna cewa mu ba za mu ba da wani yanki na gado ba ga wanda ba zai haido ki ya yaki suna rayuwa ce wato ta ci barkatai rayuwa ce ta zalunci mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi rayuwa ce ta yaƙe-yaƙe rayuwa ce ta ƙabilanci ɗan ƙabilar kaɗa ɗan wata ƙabilar da shi da bawa duk ɗaya yaƙi abu kaɗan ya haɗa su yaƙi duk shekara mukan ambaci harbin labar yaƙin nono kasan yaƙin nono wata yarinya ce take ɗauke da goron nono a kanta sai wani ɗan ƙabilar da ba ɗan ƙabilarsu ba ke dangwala ya tsako a goron nonon wannan dangwala ya tsanya kai aka yi shekara arba'in ana yaƙi ana kashe mutane ana kiransa harbin labanu yaƙin nono muka ce to ba wai goron nono ba taniya ma mene ce za ta ta a kashe mutum bari goron nono ya sa a shekara arba'in ana kashe mutane amma jahiliyar kenan da wauta ake tutiya wani mawaƙin sai na ce ala la ya jahalan ahadun alaina fa na jahalu fauka jahalul jahilina ya ce ala ku saurara kar wani ya mana wauta don zami wautan sama da wanda ya mana wauta mana su kuwa ya muskan kankara sai sun masa na itace wani ya ce rayuwarsu rayuwar jahiliya yana daga cin zalincin rayuwar jahiliya ba a ba wa yara gado ba a ba wa mata gado idan ba za su yi yaƙi ba sauraka ba za a ba su dukiya ba sauraka sai da addinin musulunci ne ya zo ya sama musu wato wannan yanci wai ja alunar mirasa lirrijali al'aƙau ya'i sukan sanya gado kawai ga mazaje masu ƙarfi li'annahum bi za'anihim saboda rayawarsu sune ahlul harbi ma'abota yaƙi wal qitali wan nahbi was sulbi samu ganima fa arada ar-rabbur rahim abdurrahman sa'id yace sai Allah mai rahama yayi nufin alhakimu mai hikima an ya shari'a ya shar'anta li ibadihi gaba an yusharri'a li ibadihi ya shar'anta wa bayinsa shar'an wata shari'a yastawi fihi rijalihim wa nisa'uhum dan a wannan shari'ar Allah ne da maza da mata za su daidaita kowa kawai mai haƙi waye mai haƙi a bashi haƙinsa amma ba dan kasancewar ta mata a hana ta haƙi ba dan kasancewar ta yaro a hana shi haƙi a shi Allah kawai hakimu ne ya yi kowa ya ba shi aikinsa shi wanda ya kiyaye aikinsa shine nasa shine a sautul hujurat ya ce ya ayyuhan nasu ina khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane mu ne muka halice ku daga namiji annabi adam da matarsa hawa'u waje annakum shu'uban wa ƙaba'ila muka sanya ku yanki yanki ƙabilu-ƙabilu wata wani a afirka wani a asiya wani a lardin abin nan a saudi arabia wani a afirka nan wa ƙaba'ila amma arab inna aka rama kuma inda lahi a mafi karancin ku a wajen Allah ba karamin yaro ba ne ba mace ba ne ba namiji ba ne wane ne a ne kawai a wannan simfin maza ko yara ko mata wa ya fi tsoron Allah shi ne na Allah sauraka shari'ar musulunci sai ta zo don wato ta daidaita wato mutane wa aqawiyahum wa du'afaihim masu ƙarfinsu da raunanansu rijaluhum wa nisa'uhum mazayan da matayen wa qaddama bayna yaday zalika sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya gabatar amran wani umarni mujmalan wato a dunkule ne ta tawassala ala zalika an litata watsana ala zalika an nufus don rawuka su samu nutsuwa fa ya ati tafsiru sannan kuma sai tafsiri ya zo ba'dal ijmali bayan wannan dunkulalle faqadi tashawwaqat lahu nufusu wanda rawuka za su zo su ji wa zalatul wahshatu kuma kadaici da maraici da ake jefa wato mata da yara ya gushe allati man sha'uha al alqabiha wanda asalin asasin wannan munanan al'adu faqala sai Allah yake cewa للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ce lirrijali nasibun to wancan gadan da ake hana mata da ƙananan yara to lirrijali nasibun mazaje koyaya suke ko mun kankantar su suna da kaso a gado min mata rakal walida ne mutukar dai abinda mahaifa ne guda biyu suka bari al'abbu wal ummu wal aqrabuna umuman ba'da khusus an yi umumi ne na kuma al'aƙarabuna wato bayan an yi taksisin al'abu umu. walin nisa'i nasibun haka su ma mataye suna da wani kaso min mata rakal walidani wal aqrabuna ne daga abin da dai mahaifa guda biyu suka bari da makusantansu jam'u ƙaribin shi ne aƙarabuna wa huwa huna wanda zai yi gado bi ta hanyar nasaba dangantaka ta jini aw musaharatin ko ta hanyar auratayya aw wiladin ko ta hanyar bauta fa ha huna tawahhamun akar da kuma wani wahami nan ma la'alla ahadan tana iya wani ya tawahhamu annan nisa'a cewa su mataye walidani da ƙananan yara laysa lahum nasibun ba su da wani nasibi wato rabo illa min malin kasirin sai in dukiyar tana da yawa fa qala ta'ala sai ce to min ma minhu min aukata ko mun kankanta dukiya ko mun yawan tallar rijali sibin walin ina sibin mazaje suna da rabansu a ciki mataye suna da rabansu a ciki wa aidan ka annahu qila har wayo dai kaman ka an hal zalikan nasibu raji'un ila al-urfi wal ada shin wannan rabon da za a bama yara da mata za a mai da shi ne zuwa kai al'adar mutane a zamantakewar mutane ya cike ya environment ɗinsu wa an yarkadu lahum ma yasha'una kawai a ba su abin da aka ga dama aw shay'an muqaddaran ko kuma wani abu ne da yake an kaddara shi fa qala ta'ala sai Allah ce nasiban mafruba wani kaso ne wanda maqduran qad qaddarahu al-alimul hakim wanda Allah al-alimu al-hakim ya riga ya kaddara ya raba shi al-jazair yace qaddaran wajiban lazima tunda Allah ya ce nasiban mafaro ba to ƙadar wani kima ce ta wajibi kuma lazimi a bama mata a bama yara matukar dai suna da haƙƙi a dukiyar mamaci shine nasiban mafaro ba zuhaili yake cewa tujabu hazihi al-aya iqa kullu warisin haqqahu wannan ayar tana wajabta a ba ma kowane mai gado haƙƙinsa fi mali maurusihi a dukiyar wanda zai gada bayan ya bar duniya min alwalidaini wal aqrabina na daga wato mahaifa guda biyu da makusanta min gairi tafriqatin baina zukuri wal inas ba tare da an bambanta tsakanin mazaje da mataye ba wasigari wal kibari ko yara da manya sawa'un akanal malu mataruku ba'da wafatil lil mawrisi qalilan aw kaseeran hadith ɗaya ne dukiyar da za a gada bayan mutuwar wanda za a gada kaɗan ce ko mai yawa lirrijali nasibin dai walin nisa'i nasiban kuma nasiban ɗin mafaruban wa anil ayatin lati sanakifu alaiha amma game da ayar da insha Allah kanta za mu tsaya ya kulu zuhaili sai zuhaili yake cewa wa hifazan ala tamassukil usra to dan kuma da kasashen almusulunci ce ba abin da ta bari shamila ce ba wani abu ta bari face ta yi magana a kansa ta ce to yanzu don a kiyaye maka wato family kar a samu matsala a cikin dangi hifazan kenan a cikin wato dangi wata ƙauyatun listilat da kuma a ƙarfafa dangantaka fi ma bai na afaradiha daga cikin ɗaiɗaikun mutanen da ke sun wannan family wa ibqa da wanzarwa lil muhabbati walhudud wato ƙauna da soyayya wata awun da kuma a zama ana haɗuwa tare a family in wannan abu ya tasowa da za a taru a ga an magance masa na jajantawa ko kuma na taimakawa saboda haka a cikin usura wata alif da samun haɗin kai wamtisasin ni'ima wal hasad da kuma kawai wato kautar da ni'ima Abin da zai kawo matsala ko hasada minan nufusul bashariya ausal qur'anul karim sai alqur'ani yayi wasici inda hudurul kasma lokacin da aka zo za a raba gado a tarikat ida'ul aqarib gairul warisina waɗanda ga su makusanta ne amma kuma ba sa cin wanda za su ci gado wal yatama haka marayu wal masakina haka miskinai su ba marayun wanda ya mutu bane a marayu ne na daban da kuma miskinai da kuma yan uwan wanda ya rasu amma ba su da gado a ciki waɗannan uku domin a haɗa kan al'umma dangantaka kada ta tsami a samu ko kyashi ko hasada to shine sai alƙur'ani a aya ta takwas Allah yake cewa وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا جزاكم الله خيرا الله cewa إذا حضر latif ما تقول القربة إذا ما أبو تاكو ساج إذا وانك يموت mutu multimaloniya يعني وانك يموت yana da ƴaƴa maza da mata yana da mata ka san kai gado sai daga ana rabawa komin yawan dukiya to kaga kuwa an aka ce mulkin maloniya ne ai kaga in ba su aba yaran da sai a shiga hasada to irin wannan ne aka ce to idan hazarar kismata ulul kurba wanda ma'abota ce ne suka zo laban da su ma za a idan su za su tsaya yayin dan uwansu ne eh inda ya ba tun barko ba irin abin da yake zamani ya kai ce dama shi ya waye daga shi yayansa to ni ya rasu ma an kiya shiga harkar yayan nasa amma ba haka ba ai su ne za su zo a raba da su ko kuma su tsaya su ga an yi abin da ya dace a dukiyar dan uwansu gadan 'ya'yansu ƴaƴan dan uwansu wa idza hadara alqismata ulul qurba irin wa'annan ma'abota kusancin in suka zo lokacin raban gado wal yatama da wasu marayu na unguwa wal masakin da wasu miskine na unguwa ko na gari sai Allah ce to kar ku bar su haka duk da cewa ba su da gado amma farzuquhum min dan a dan nemi wani abu a ware musu sai ya ce to magada su haɗu ma ba su sani ba alƙalin da zai raba ya musu jawabi to kun ga yadda mahaifinku ya zauna da mutane mutane suna jin daɗin su wasu masu yake ɗaukan rayuwarsu to daga yanzu fa wannan gadan daga rasuwarsa duk wannan abin da yake yayin ki sai dai in ku ne aka samu ne yau halinsa ce zai ɗora abin da yake yi to maimakon lokaci guda a zo a rabe muku dukiya ku haɗa kai a fidda wani abu waɗannan da yan uwanku da waɗannan mutanen unguwa ko miskine ko marayu a yi musu wani abu su ne umarnin da Allah yake a nan wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku ba su wani abu a cikin wannan gado kuma wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga musu magana kyakkyawa ibn kasir yake cewa qila almaradu wa idza hadara alqismata almiras idan suka zo raban gado zaul kurba ma'abota ce min man laysa biwarisin kuma su ba sa cikin wanda za su gado wal ma da marayu wal masakin da miskinai falyarjah falyardak lahum min at-tarikati nasibun to a dan ware musu a gado dan wani abu wa anna zalika kana wajiban fi ibtida'il islam yace kuma wannan a farkon musulunci ma wajibi ne sai an yi wannan wakila a wata fada aka ce yustahabbu mustahabbi ne wa khatalafu sun yi saɓani hal kowa mansukun shin ma cewa wannan ayan na wato idan ta shi suka zo da marayu a ba su wani abu mansukun hukunci ne da an shafe shi amla ko kuma hukunci ne da yana nan ala kaulaini haka sai ne ke kenan wasu sun ce i wasu sun ce a hmm, shi ne shine ne Shi ne wani mahaifinsa ya mutu irin masu gadon malintan nan ne aka ce ake koya masa in an tambaye shi abinda bai sani bai ce fihi kaulani akwai manganu guda biyu to ka san eh, shi ilimi ba a ƙaryarsa eh, ba abinda ba a karyarsa irin karatu yanzu nan za a nema a rasa za ka gudu da kanka sauraka kawai aka aka masa tambaya bai san tambaya ba sai shi fihi kaulani sai suka gano shi shi wani shiryo masa makirci sai ya ce masa afillahi shakku akwai shakka akan samuwar Allah sai ce bihi kaulani a'udhu billahi kaga ka gani Allah ya kiyaye saboda haka dangane da cewa ayar sokakkiya ce ko ko tana nan yace akwai maganganu guda biyu amma fa qala al-bukhari imam al-bukhari yace haddathana ahmad bin humayd akhbarana ubaidullahi al-ashja'i an sufyana an shaibani an ikrimata an an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda shi abdullahi dan abbas ne wato da annabi ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fid dini wa a wuri. Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassarar alkur'ani to bukari ya koro hadisi har zuwa gare shi wa iza hadara alqismata ulul qurba da Allah ce idan ma'abota kusa ce suka halarci wato raban gado da marayu da miskinai qala hal hiya muhkamatun aya ce muhkama walaysat mamsuha tana nan ba a so shafe ta ba yace aya ce muhkama tana nan ba a so ke ta ba kuma ta ba a husa ido an ibn abbas kamar yadda ikrama dinnan daga ibn abbas sa'idu ma ya rawaito daga ibn abbas wa yukazu min ma'ana anna kulla mallahu taɓalli'un wa tashawufun ila ma hadara bayna yadayhi insan wai daga wannan hukuncin ne na gado da aka ce idan ma'abota kusanci sun zo a dan san musu to daga nan aka samu hukuncin kuma duk wani abin da aka zo da shi a gaban jama'a wanda wani zai sa rai wanda ba shi yake cewa ido guba ne wanda a ƙasa a yara kuma ake cewa ladan ganin ido yawwa to daga wannan hukuncin ne aka samu ido guba ne aka samu ladan ganin ido to laka yambagi lahu an yi udiyahu duk wanda ya kawo to ya kamata a udiyahu minhu mata yassara قال البخاري إمام البخاري حدثنا حجاج بن من حال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد سمعت أبا هريرة ناجي عبد الرحمن بن سكر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ملالة إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه إذن ne ɗayanku hidima ya kawo masa abincinsa fa in lam ya janisku ma'ahu fale ta nawul lahu luqmatan to idan ba tare da shi za su zauna su ci ba to ya dan dauka masa aw luqmataini aw akalatan aw akalataini fa innahu waliyu ilajuhu domin wannan shi ne kwanciyar hankalinsa ma'ana in kana bayarwa to ai kai baka zama matsolo ba ai baka zama wanda za a ke kyashinsa ba wai za ka zama wanda za a ke wa hasada ba shi kuma shari'ar musulunci duk ta yi kokarin ta magance irin wa'annan abubuwa din shi yasa nake shari'a ce wadda ta gane komai da komai ba abin da ba ta yi magana a kansa ba wanda ya sani ya sani sai dai kuma wanda bai sani to kusan wannan shine karshen karatun mu na yau abin da makaranta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim ban sani ba ko da tambaya babu za to abinda ake cewa wai ana sanar da mahalarta karatun za su ɗan bayan mun yi addu'a Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka bamu mataye da suke yake fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suka da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya matayen da ba su da aure su ne yin aure Allah ka ba su halin aure ka ba ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin auren ka ba su mata mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka mi hannayen su ga barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka mi hannayen su ga barin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin zai masa da tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamina Allah ka sanya mu cikin bayin da ake yantawa a wannan wata rahmatika ya arhamar rahimina Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma ya sami addu'a ya mujibad du'a Allahumma hadha ad-du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد rabbil alamin